bara bin bin daga buhari da muslim hadisi na biyu qauluhu sallallahu alaihi wasallam da ke fadi udul marida wattabi'ul janaiz tudhakkirukumul akhirah wato ku gaida mara lafiya kuma ku bi jana'iza za ta tunatar da ku mutuwa idan mutu ya je gaida mara lafiya ya ganshi har yanayin da yake ciki yana kunce bai san inda yake ba bai san wanda ya zo ba kaga mutum zai yi tunani cewa shi ma wata rana fa abin ya faru da wannan zai zo ya faru da shi a zo ana gaida shi bai san ma wanda ya zo ba kaga shi kansa wa'azi ne musamman a sake ɗaukan shi kuma a kai gasa a haƙa rami a turbude shi a wannan ramin shi kansa mutum zai ƙara tunatuwa cewa fa wata rana nima haka ne to bayan an sani a nan me makoma na to kaga mutum sai ya tuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar kaburbura saboda lokacin basu su dade da musulunta ba ana kiran su wato hudasa wato farkon musulunta sun saba bautan kabari sun ba da bauta ma kaburbura idan aka bar wannan daman a nan farko farko sai su zama suna yin shirka maimakon aje a ma mamata addu'a sai a dinga roƙon mamatan to sai annabi ya hana da ya ga tauhidi ya shiga sai ce to shikenan kuntu haitukum an ziyaratil quburi ce fazuru hal ana fa inna tuzakkirukum al akhirah ce da na hana ku ziyartar kaburbura to yanzu ku ziyarta domin zai tunatar da ku mutuwa wannan sune wato hikimomi da malamai suke cewa na ziyartar kabari sun kawo sukan kawo su kusan guda uku ko hudu na farko shine wannan tunasuwa da mutuwa wannan shine wasu malamai suke cewa to tunda haka ne to kenan har mata ma ya kamata su ma su je akwai masu cewa mata bai kamata su je ba ya da maganan tuna mutuwa ne don a wa'astu to kenan ba ga maza kawai ya tsaya ba har ga mata ma su ma za su iya ziyarta don su wa'astu wannan na farko kenan na biyu raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam din da bin umurninsa tun zai je yanzu ku ziyarta ko kuma ku ziyarta shi kansa shine na biyu kenan na uku amfana wanda yake Dabarin da addu'an da za a masa don da addu'an ba za ta karba za ta amfane shi ba addini ba da ba zai umurne mu umurce mu musu addu'a ba to addu'an da ake musu zai amfane su za su samu ni'iman addu'o'in da ake musu to shi ma hikima ne na ziyartar don wallazina yaquluna ko wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil imani kenan gafaran da ake nema ma suka mutu to yana amfanan bayan mutuwansu ga duk wanda ya nema musu gafara to in an je assalamu alaikum ahlad diyari min al wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al afiya duk wannan addu'an da ake zai amfane su to wannan shine hikima ta abun nan kenan ta uku da ake so waɗannan hikimomi kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a littafin sa zadul ma'ad da kuma sheikh abdul muhsin abbad shi ma ya faɗi haka a ladubban ziyartar kaburbura shi waɗannan su ne wato hikimomi ko fa'idoji na ziyartar kabari shi wanda ya ziyarta yau astu sannan ya raya sunan annabi sallallahu alaihi wasallama zai samu ladan wannan sunan sannan kuma zai amfani wanda yake kunce a kabari kaga daga nan za mu gane shi wanda yake kabari shi ke bukatan addu'a ba shi ake roga kowaye ne kuma shi da yake kunce a kabari shi yake bukatan yanzu wanda yake da rai don yanzu nashi shi ya yake don idza mata ibnu adam in qada kullum amalihi illa min talatin sai uku kawai ɗa na gari da zai masa addu'a aiki da yi na sadakatul jariya da kuma ilmi da ya amfanar da mutane da shi ya yi littattafai ko ya karantar ana ta ji yanzu ka duba duk inda kake zagayawa sai ka ji jafar yana ta karatu in ka bude sunna tv sai ka ga jafar ka bude alwisal sai ka ga jafar ka duba african tv sai ka ga jafar ka bude di ditv sai ka ga jafar ka bude alheri radio sai ka ji Jafar duk inda ka je ka bude sai kamar yana da rai kullum kuma ana amfani duk lokacin da ka saurari karatun sa na minti biyar sai ka samu wani abu da ka fa'idantu da shi baka taba samu wannan fa'idan ba sai a wannan karatu ma abin da ya shafi tafsirin alqur'ani wata aya baka taba gane ta ba sai a ranar in dai zaka saurari shi na minti biyar kaga ilmun ne yuntafa'u bihi ga cd cd nan na karatun littattafan da ya sai ce cd da ya mul jana'iz cd da na umdatul hakam cd na bulugul maram na jafar lakcoji da ya na abin da ya shafi zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu jin tarbiyyantar da yaya sai ga ana siya kamar yana da rai abubakar gumi ga shi dan shi ma kullum wannan shine ilimin da ake amfani da shi wanda ba zai yanke ba amma ban da su duk wani abu kuma lana dan mutum ya yanke to shi yasa yanzu yake bukatan karin lada to sai aka sa yan uwa musulmi su dinga sa yan su dinga yi musu addu'a don samu wannan nasara wato ni'ima na samun wannan ladan sai a je a nema musu gafara wannan shine annabi ke faɗi ku bi jana'iza ku gaida mara lafiya domin yin haka din zai tunatar da ku lahira mutum ya ga kabari yau yau aka yi shi to yau wannan mutum yanzu wani irin hali yake ciki sai ka ka ito kai ma ran da ka samu a wurin ka zuna kuma ci mutumin nan da yake kunshe ba ba fa akwai wani abu da yayi ma Allah yace kai tsaye da Allah ya ce wato ya ki ma Allah har Allah ya je bari ya mutu ko kuma kai hidiman da kake ma Allah ya lokacin ka ne kawai bai yi ba sai mutum ya tuna irin wannan abubuwa sai ya wastu wannan ibnu abi shayba da Buhari a littafinsa sa Adabul Mufrad da Ibn Hibban su rawaito wannan hadisi da kuma Tsayalisi da Ahmad da Imamul bagawi a littafinsa na sharhu sunna dukkansu daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قلت وإسناده حسن جمع للتافي وله شاهد من حديث أوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة بند وأن الجملة تذكركم الآخرة ذو السورة سرويتوش جيما na gaba shine wattiba'uha ala martabataini wato bin ita jana'iza martaba biyu ne an gane akwai binta tun daga gidan da ta rasu zuwa inda za a mata sallah sannan akwai binta daga inda aka mata sallah zuwa inda za a binne ta wannan sune martaba guda biyu kowane yana da nashi ladan sai dai wane ne ya fi wane ne ya fi binta daga gidan da aka yi rasuwan aka bayan ya yi kafini a kawo ta inda za a yi sallah a nan ko binta daga nan zuwa magabarta wani ya fi lada zuwa magabarta shine wanda ya fi to duka kowanne sunna ne ya tabbata ayi a zamani annabi kuma yana da lada amma wanda ya fi lada wanda ake magana shine binta daga inda aka yi sallah zuwa inda za a binne shi ke faɗi martaba guda biyu ne al'ula ittiba'uha min indi aliha tasarati alaiha binta daga inda ta rasu a mutanen gidanta kenan zuwa inda za a mata sallah shine binta na farko kenan al'ukhra na biyu ittiba'uha min indi aliha hatta yufragu min dafniha binta daga inda aka wato yi mata sallah din har a gama binne ta wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya sallan akan jana'iza yana da qiraati wanda ya bita har kuma aje a binne ta yana da qiraati guda biyu wannan shine mai littafi ya kawo ne kullum minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wayannan guda biyu annabi ya aikata su ya bi jana'iza daga gida zuwa inda za a mata sallah ya bi daga inda za a mata sallah zuwa inda za a binne ta kowane sunna ne kuma yana da lada farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kunna maqadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-madina abu sa'id al-khudri yake fadi mun kasance farkon zuwan annabi madina idza khudira minna al-mayyit idan matacce idan mutum ya yi aka matsaya daga cikinmu rasuwa ko kuma in ɗaya lokacin rasuwansa ya zo daga cikinmu mana lokacin da ya kai gargara ya kusa rasuwa آذنا النبي صلى الله عليه وسلم sai mu zo mu nemo annabi sai ya zo mu nemi izinin fa hadarahu sai ya halarci wannan mara rashin lafiya ya zo wurin sa gafara lahu ya nema masa gafara kaga dama na farko da suke samu kenan da sun ga mutum ya kai gargara sai aje je a nemo annabi gafawa ne fa yana yin hali ya abin nan ana gani kaman zai shika to annabi muna neman izinin ka ka zo ka yi masa addu'a sai annabi ya zo wurin sa sai ya nema masa gafara a lokaci yake bukatar neman gafara to sai annabi zo sai nema masa gafara hatta idza qubida har lokacin da ya cika bi ma'ana an tabbatar yanzu ya rasu in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallama wa man ma'ahu hatta ifan daga nan an gama abin da za a yi sai annabi ya tafi da waɗanda suke tare da shi hatta yudfanu har a binne shi ma'ana ko annabi sai daga nan shi ya gama nashi ko kuma sai ya tsaya a gama abin da za a yi har a je a binne shi wa rubbama ta'ala habsu zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yawa in muka yi haka sai mu tsare annabi da yawa tun daga risuwa zuwa a wanke shi a masa likkafani a masa sallah ya rika shi wajen gawa shugaba ne na jama'a sai mu tsare annabi da yawa sai muka ga abun yana ma annabi yawa an gane abun kenan yakan tsaya tun daga lokacin da kafi ya rasu har bayan rasuwansa har a zuwa masa sallah har a je wajen inda za a binne shi to suka kula sai ka a ah, suna matsa ma annabi sallallahu alaihi wasallama falamma khashina mashaqqata zalika alaihi da muka tsorata kada mu matsa ma annabi qala ba'dul qaumi li ba'd sai wasu ke gaya ma sashin su law kunna la nu'dhinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqbad da ba ma mun kasance da ba ma annabi magana tukuna sai mun tabbata da yare su mun tabbatar da mutumin yare su sai mu nemi annabi ya zo Fa'iza idza qubida idan ya rasu adannahu daga nan sai mu nemi izinin annabi ce to yanzu ya rasu ka zo falam yakun alaihi fi dhalika mashaqqatun wala habasun wannan ba ma tsare annabi ya daɗe kuma ba matsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa fa'alna dhalika sai muka aikata ka wa kunna nu'zinuhu bil mayyit ba'da an yamuta sai muka zance muna neman izinin sa ya zo ga mamacin bayan shi mamacin ya rasu kenan fayusalliya alaihi sai ya masa addu'a ko ya yi masa sallah farubbama in sarafa wata rana annabi daga sallansa sai ya je ci gaba da harkokinsa na yau da kullum wa maka makasa hatta yudfana almayitu wata rana kuma yakan zauna har aje a binne mamacin kenan duka annabi yayi wani yana da wata harkokinsa sai ya yi sallah daga nan sai ya tafi sauran sai sabbai su yi sauran wata rana sai ya tsaya har a yi sallah din sannan a je a binne kuma fa kunna ala zalika hinan haka muka yi ta aikatawa tsawon lokaci sun makulna laulam na nabi sallallahu alaihi sallama da ba mu nemi annabi ma ya zo da kansa ba inda aka yi rasuwan ba sai suka canza shawara kuma maimakon mu ce ya zo gidan da aka yi rasuwa bari mu mu gama komi sai mu ɗauka mu kai masa masallaci su kuma sauƙaƙe masa da can kafin ya rasu ake neman sa ya zo sai aka canza sai bayan rasuwa sai aka sake canzawa iya rasun ma ba za a neme shi ya zo ba sai an gama abin da za a sai ya ɗauko sai ya kawo inda ake sallan gawa masallaci sai ya yi masa sallah shine matakin ƙarshe kenan daga nan sai muka ce to dama ba mu kiran shi annabin da kansa ya zo ba wurin mu wa hamalna jinazatana ilaihi sai mu karbi mu dauke jana'izan mu zuwa gare shi hatta yusalli alaihi inda baitihi har yayi masa sallah a gidansa la kana zalika arfa bihi da ya fi masa sauki fa kana zalika al'amru ila al daga nan haka muke yi har zuwa a yau ga lokacin da mai sahabin yake ruwaito wannan hadisi ma'ana sai suka ji da yin haka har bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi rasuwa ba za su nemi annabi je wajen gidan da aka yi rasuwa ba su za su yi komi da komi sai su kawo masa kawai yayi sallah ya yi sallah wata rana ya bi wata rana kuma ya tsaya a nan ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum wannan hadisi ibn hibban da hakim da baihaqi suka roito wannan hadisi kenan kaga ya nuna ana rika gawa daga gidansa kenan rika zuwa inda za a mata sallah daga inda za a yi sallah kuma zuwa inda za a binne wannan hadisi imam hakim yake faɗi sahihi ne kan sharɗin buhari da muslim imam zahabi yake faɗin haka sai dai imam nasiruddin albani ce hadisi sahihi ne kawai domin abi sa'id bin abu sa'id bin ubaid bin sabbak lam yukharrija lahu shay'an imam buhari da muslim basu ruwaito hadisi daga wannan malamin sa'id bin ubaid bin as ba saboda haka bai zama ala sharɗin buhari wa muslim ba sai dai hadisi sahihi ne abinda yake so ya faɗa kenan na gaba wala shakka fi annal martabata al-ukhra afdalu min al-ula babu shakka mataki na biyu ya fi falala akan mataki na farko bi ma'ana rikiya ta biyu ya fi falala akan rikiya ta farko wanda ya rikiya daga gida zuwa inda za a yi sallah bai samu giratsi ba sai wanda ya rikiya daga wurin sallah zuwa magabarta ne ya samu wannan ƙiratsi shi wannan da zai rako daga gida ya zo magabarta a zo wurin sallah a yi sallah sai ya ƙara gaba wannan kuma sai ya zo daga lokacin sallah aka yi sallah ya sake rika zuwa magabarta to ya fi samun lada an gane wanda shi kawai bai rako daga gida ba ya zo ya same su ne a yi sallah da yi sallah kuma sai rika su makabarta wannan kuma da shi aka ɗauko ta tun daga gida zuwa nan aka yi sallah shi kuma ya juya ka kaman kowanne su yi aiki iri ɗaya akwai kowanne ya yi rikiya kuma ya yi sallah to amma wanda ya rika daga nan zuwa makabarta shine wanda ya samu wannan kiradi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ya samu shi kiradi biyu wannan kuma ya samu guda ɗaya saboda sallan da ya yi wannan shine mai littafi ke nuni a nan saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi man shahidar jinazata min baitiha wa fi riwayati man ittaba jinazata muslimin imana wa ihtisaban hatta yusalli alaiha falahu qiratun a hadisi duk wanda ya halarci jana'iza daga gidanta a wata ruwaya manitta ba jinazata musulmin wanda ya bi jana'izar musulmi yana mumini yana neman lada hatta yusalli alaihi ko yusalla alaihi har a mata sallah falahu qirat yana da qiradi kenan man shahida hatta tudfan wanda ya zo wurinta har aka binne ta wa fi ruwayati al-ukhra yufraga minha har a gama binne ta falahu qiratan yana da qirani guda biyu min al-ajr na lada kila ya rasulullah wa mal qiratan me wa'annan qiradan guda biyu qala mislu al-jabalaini al-azimaini kaman duwatsu manya manya guda biyu wa fi riwayatin al-ukhra kullu qiratin mithlu uhudin kowane lada kaman yankin kaman girman dutsen uhudu yake dutsen uhudu kowa ya sani inje idan mutum da zai zagaya shi da doki mai gudu sai ya yi wasu awowi masu yawa kafin ya gama zagaya wannan dutsen uhudu saboda girmansa imam buhari da imam muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da Ibinu maja da ibnu jarud da baihaqi da kuma tsayalisi da ahmad dukkan su ruwaito wannan hadisi daga abu hurairata radiyallahu anhu a ruwaya ta biyu kuma da imamul buhari da imam nasa'i da ahmad su ruwaito shi وفي لفظ للنساء أعظم من أحد كيدو أبن زي ساموا يا في جرمان دوز أحد ألفز إمام annasa'i kenan haka yazo kirarin din da annabi aka tambaye shi me kirari su ce ya fi girman dutsen uhudu kenan abu ne wanda yake mai girma wannan shine ake tafiyar da a ake ɗebewa kuma a ayyukan mutum in ya rike kare ba tare da waɗannan karnuka guda uku da aka rike ba kullun shi kuma ake yankewa a ayyukan ladan da yake yayi ta sallah yayi ta abun nan in sai a tara kamar kiradi sai a yanke a tafiyar da shi saboda me saboda ya mallaki kare kare ba na kiwo ba ba na gona ba ba na farauta ba wannan kawai wanda ya wani takhadha kalban illa kalba saidin aw mashiyatin aw zar'in kasu kullu yawmin min amalihi qiradun kowane yini fa kullu mutum zai yi aikin qiradi a kullum <laughs> kenan ana bin shi kenan me yake kiransa eh ana bin sa bashi in yana aiki kawai sai dai a dinga dinga jin alat a aikinsa saboda me yake kare kaga musulmi kullu ya kiyaye irin waɗannan abubuwa kaka ce maka kare na kaza na kaza na kaza to shikenan kare gida mafiya malamai suka ce baya shiga cikin kare da yake magana akan wato gona karen gona karen farauta karen kiwo karnuka guda uku su ne in ka ya zama malamin kare shine Allah ya magana akan kansu a cikin suratul ma'ida na tu'allimuna hunna mimma allamakumullah ko wanda zai kiwo ya san inda zai kai dabbobi ya hana su gona ya kai su wurin ruwa ya dawo da su ɗaya kenan wanda za a sa a gona da ke daji dabbobi da ke bannan gona da sun kusanto ya yi tauji su koma ba za su iya bannan gona ba ko kuma wanda ke mafarauci ne yana da kare da ya cinna kare zai kama ya kama sai ya jira ci iya ga bai ganci ba ya koma ya fi daji ya nemo shi ya so ya jagoranci shi zuwa wannan abin da ya kama ne waɗannan su ne karnuka guda biyu su ke ake kira malamin kare wanda malaman fiƙi suka ce da aka kace mutum irin wannan kare to ya halatta a biya shi don hana sai da kare to amma irin wannan yanzu ba wai sai da karen ba saboda ai yayi wahala wajen koyar da wannan kare to sai a biya shi saboda ya nemi wani wanda zai koyar sun ce wannan irin waɗannan karnuka kenan guda biyu guda uku kai a wannan hadisi kenan وله شاهد من حديث أبي بن كعب أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد أو لفظي دغ أبي بن كعب عند إمام أحمد يرويته ruwaito لفظي lafazi cewa إن da سامو يا ya fi wato akan dutsen Uhudu a mizani mutum a ranar kiyama don mafi yawan malamai suka ce a ranar kiyama abinda ake gudawa ayyuka ne na mutane su ake tattarawa a gwada wasu kuma suna cewa a mutanen ne za a gwada a wasu malamai suke fari wasu suka ce ba ma abin nan ayyuka za a gwada ba mutanen ne wasu suka ce a ayyuka ne kuma wanda ya fi bayyana shi ne ayyukan din ake gwadawa to in za a gwada shi ya fi dutsen uhudu nauyi imam ahmad da ibn majah su wannan kuma hadisi ne hasan kamar da nasiruddin albani ke faɗi hadisi na biyu ko والثالث أنقوري عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد من سلك وسو أبو بكر عند بياني أكان وانشان حديث دي قباتا أنقى الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو وسو إن بس غني بس كان دوبي كسا دا غنسا نمبا Ah, wannan na da yawa abubuwan da ya sa su a kasa matsayin taliki ya sake dawo da su a sama ya ga suna da muhimmanci ya yi bayani a mukaddima to in baka ga inda nake karatu ba sai ka dubi nomba a kasa za ka gani an gane na'am وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها رواية Abu هريرة akwai shawahid akwai wato ƙare-ƙare wanda akan wannan hadisi wanda ya kyautu a ambaci waɗannan ƙare-ƙaren wanda za a amfana da su akan wannan mas'ala ɗin da ake magana mutum zai samu lada mai girma idan har ya yi aka yi sallan gawa da shi kuma ya sake rikawa yake fari wa kana ibn umar yusalli alaiha thumma yansarifu ibn umar da ya kasance aka yi sallan jana'iza kawai sai ya juya ya tafi ba zai rika ta zuwa magabarta ba falamma balagahu hadithu abi hurairata qala Alaina, alaina أبو da aka gaya masa Abu Huraira yana cewa fa annabi ya faɗa cewa in kai sallah kana da kirabi in kuma ka rika kana da kirabi yanzu da shi ya sallah kawai zai yi da kai Abu Huraira ya yawaita hadisai daga annabi ya yawaita maganganu da yawa ya yake gaya mana abu haka da mu san su ba daga annabi abinda Ibn Umar yake nufi kenan wa fi riwayatin fata'azamahu sai girmama wannan magana fa arsala khabbaban ila aishata sai ya je aiki khabbab arat ce je ka tambayi aisha shin in mutum yayi sallah jana'iza me zai samu iya sake rika ta zuwa magabarta me zai samu ka tambayi aisha don ita wannan hadisi ba zai boye mata ba in akwai shi يسألها عن قول أبي هريرة دومية تبتر دم غنم أبو هريرة ثم يرجو إليه فيخبره ما قالت بشي جيكا تنبيتك داوك غير ta fara. واخذ ابن عمر قبضة من من Ibin المسجد ابن عمر ɗan كدان سكوي damga na sakoyi a masallacin madina sallallahu alaihi wasallama yuqallibuha fi yadihi yana dan wasa da su a hannunsa haka hatta raja ilaihi rasul har manzon nan da aka aika shi ne khabbab ya dawo fa qala qalat aisha sadaqa abu hurairah sai aisha tace abu hurairah yayi gaskiya bin ibn umar da ba bai san ga wannan ƙarin ba fadara ba ibn umar bilhasa hasa alladhi kana fi yadi fi yadihi al sai yaji fi kasa wato yaji fi annan duwatsun a ƙasa. ثم قال لقد فرطنا في قراريد كثيرا للي كوي مي سكشي اكن قيرا دودي ماسو sakaci akan مي سكشي اكن لاددكي ماسو يوا ban taba sanin wannan ƙarin ba ni kawai da an yi sallah zan je na gama nawa sai in koma gida to tunda ibn ya ji wannan yanzu ai ba zai sakaci akan wannan qirati ba sai ce mu yi sakaci da qirati masu yawa a balaga zalika abu hurairah fa qala sai labari ya zo ma abu huraira cewa labarin hadisin nan da ka bada Ibin Umar fa da bai yarda ba sai da ya aika aka tabbatar masa daga Aisha aka ga amma Abu Hurairah sai je innahu lam yakun sai ke fadi fa qala innahu lam yakun yashghaluni an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safaqatus ni fa saye da sayarwa a kasuwa baya shagaltar da ni daga kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wala gharsul wadi ko kuma shuka a wajen fadama je fadama shuka da bine ko na duk bari da wannan kullum ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira ce abu huraira amma kuma abin mamaki shine ya fi kowane sahabi yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ranar da ya musulunta bai taɓa riguwa da annabi ba sai bacci kawai kullum yana tare da annabi sabbai su je kasuwa yana tare da annabi su je gona yana tare da annabi su je maganan iyalansu yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kai yawan mantuwa ya gaya ma annabi in ka ba labari ni kan manta annabi ya sace yayi masa addu'a daga nan ce bai sake manta wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari ba shi Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisai da rawaito sun fi dubu hudu da wani wajen dubu hudu da ɗari bakwai da arba'in da biyar ba na manta ba da ko kuma da hamsin da hudu hadisai da rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kare shi ya fi kowa yawan hadisai daga sahabbai sahabbai shi yasa a musnad imam ahmad shi kan shi abu huraira kawai na da mujalladai guda biyu to shi imam ahmad ba babu yake ba zai ce abu huraira musnad abu huraira to duk hadisin da abu huraira ya ruwaito su ne kawai zai kawo a gargacin wannan sunan to sai dai masa mujalladi biyu abu huraira kawai hadisan da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam iya wanda imam ahmad ya sani banda wasu daban to zige abu hurairah ke gaya musu wannan baya shagaltar da ni daga annabi inna ma kuntu alzamu nabiyya kullu na kasance ina alzimtan annabi li kalimati yuallimuniha don kalman da annabi zai koyar da ni walil luqmati yut'imuniha ko abincin da zai ba don ci a gidan annabi ke cin abinci kullum koyi addini kuma yace abin yi zai ke to shi yasa ba na rikwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na zuwa nema ba da kowa to ni kadai ne kuma ilimi na zo nema to sai in zauna in koyi ilimi kuma in ci abinci a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai daidai da wanda zai tafi ba ya awa biyu awa uku awa hudu yana gona ya sake dawa yana tare da iyalansa ya sake zuwa wajen annabi awa biyu kila sake komawa shi yasa fi kowa yawan hadisai فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا li rasulillahi sallallahu alaihi kai ya abu hurairata yanzu a ce na gane kafin mu fada ma a shi lizimtan annabi sallallahu alaihi wasallam wa alamana bi hadisihi kuma kafi sanin hadisan ka ga ibn yanzu ya yadda abu ya fi su annabi ya fi sanin hadisan annabi sallallahu alaihi kuma bayan haka abu kuma ya rayu bayan annabi shekaru masu yawa to kuma mutane za su buƙace shi a lokacin da ana maganan hadisin annabi zai ce abu huraira yana nan ya rasu a shekara ta hamsin da saba'in da biyar bayan hijira kaga ya daɗe kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara shekara kusan sittin da wani abu to kaga za a bukace shi da yawa shi ma sabanin irin su Abubakar da suka rasu gabdar bayan rasuwar annabi lokacin akwai sahabbai duk inda aka waiga akwai sahabi ba sai an je wajen Abu Hurairah da an duba nan a ah, ga wannan ga wannan Abu ah, shi kuma Abu Abubakar ya shagaltu da me mulki na jama'a to kaga ba kowa zai je wurin sa neman ilimi kuma ba sannan kuma ga sahabbai da yawa duka waɗannan dalilai ne za ga manyan sahabbai sai ka ba su da hadisai da yawa don hadisi abin da ka ji sai wani ya zo nema ne ka bashi ko to kaga su dama Abu Huraira ya daɗe har ya zama yanzu idan ana ne wanda suka ga annabi sai an tsaya an duba shi ai akwai sauran Abu Huraira na nan to sai a gudu ya same shi to kaga dole hadisansa su yi yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam هذه الزيادة كلها لمسلم إلا الأخيرة فهي لأحمد شو إن قارئ قارئ دون إمام مسلم نسيت قرشي تشيتا إمام أحمد وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ والتي قبلها للثيالسي وسنده صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية للشيخين والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد a والزيادة الأخيرة صريحة Umar ابن anhu رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة ta ƙarshe yana nuna mana ibn umar shi ya zo ya samu abu huraira din da kansa ba wani ya tura ba wa yu'ayyiduhu ma fi riwayati li muslimin wa ghayruhu bi lafzin qala ibn umar abahir unzur ma tuhaddith ya kai baban hirrin shine abu huraira din hir shine mage ka dinga dubawa fa irin labaran da ka dinga ba mu fa ba fa abin da yake nufi kenan ka dinga duba abin da za ka ba da labari akai fa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ar rasulillahi fa qama ilaihi abu hurairah hatta in talaqa bihi ila aisha Huraira sai kamo hannunsa a wannan riwaya kenan sai ce zo mu je in kana gani kaman tsage nake ma annabi mu je wajen aisha sai suka tafi wajen aisha fa qala laha ya ummal mu'minina أنشدك بالله biLlahi رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce uwar muminai maman e, e, uwar muminai Aisha ina haɗa ki da Allah kin kin taba jin annabi yana faɗin hadisi game da sallan gawa fa Allahumma na'am ce eh sai ta kawo masu hadisi sai ya hadda garin da Abu Huraira yayi shine Abu Hurairah yake wai ga wace lokacin da kuke tare da iyalanku a gonakinku a kasuwa ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yaya zaka zargin cewa na yawaita ba da labari daga Annabi bayan kai kullum kuna kasuwa su na yadda kai kullun kana tare da Annabi wannan shine da shi mai littafi ke cewa ya kamata a kawo shi don a gane fa zahiru hadha kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umara a wannan zahirin hadisin nan yana nuna ba ma wani ya tura ya je wajen ibn umar ba shi abu hurairah din kenan an gane وجمع الحافظ ابن حجر بأن الرسول لما رجع إلى ابن يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسماه ذلك من عائشة مشافاة وسمع لما يسمي نان ابن هجر كفادي وأبو هريرة لوكشن دي جلا بارين شوى غافا ابن عمر سيد أو سيد زي وجن ابن عمر دي سيد جاوش سبا جوجن عائشة كانسا بعد abu ibn umar ya tura wani sai ce to bari ma in je da kaina in jawo mu je mu da kanmu maimakon a ba da sabo so sai suka zo shine wannan karin da imam nasiruddin albani ya kawo anan kenan وعن ابي هريره anhu Anhu عنه حديث اخر fi فصل في فضل janaza wa to Abu هريره na da wani kuma hadisi na daban wanda yake nuna falalan wato halartan jana'iza sallah ga jana'iza an kira sallah ne ya bayi okay to lokacin sallah ya yi kenan eh a nan lokacin da ya kamata kira isha ya wuce ko okay don ina ta jira in ji kan sallah ne okay to bari mu karasa wannan hadisi sai mu tsaya matsala nan ta 46 an sani lokaci ya sai ka dinga bada alat na sallar isha'i don kada wuce lokaci na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه حديث اخر في فضل شهود الجنازه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا واي غري bayan sallah subahi annabi sallallahu alaihi wasallam wata kan yi haka sai tsaya sai tambayi sahabbai ya ga wani abu mafarki ko wa yake da wani labari da zai bamu in babu shi annabi sai ya ba su labari to sai ke tambaya man asbaha minkum al yawma sa'iman waye ya wayi gari yau yana azumi qala abu bakarin ana sai abu ce ni ne qala man ada minkum al yawma maridan waye gaida mara lafiya a yau qala abu ana abu ce ni ne qala man shahida minkum al yawma jinazatan waye halarci janaiza a yau qala abu ana abu ce ni ne qala man at'ama al yawma miskina waye ciyar da wani miskini ana sallallahu alaihi ko ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة wato wayannan ɗabi'u ba za su taɓa haɗuwa ga mutum ɗaya ba a yini ɗaya ba sai mutumin ne ya shiga aljanna ka yi su a rana ɗaya misali mutum ya yi wayi gari yana azumi ya gaida mara lafiya ya halarci jana'iza ya kuma ciyar da miskini abu guda hudu ko ya yi su a rana guda to insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alƙawari zai shiga aljanna saboda ka mutu wata rana sai ya goda ya gani in zai iya ya dauki azumi ya nufi asibiti ya jira mutuwa in ba mutu ba kuma <laughs> in ba mutu ba kuma shikenan haka har ya zo ya samu ko ko kuma insha Allah inda yana yawo cikin gari zai iya gani <laughs> ka san sa wahala ne mutu ya hada wa'annan dabi'u duka duk mutuwan ita ce don ka ya waye gari da azumi ka je asibiti can ga gaida mara lafiya din amma kuma ba a yi mutuwan ba ka kama yawon ka a gari ba wanda ya mutu kaga saura daya <laughs> to annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya wa'annan abubuwa guda biyar insha Allah zai shiga aljanna imam muslim ya rawaito hadisi da kuma imam buhari adabul mufrad insha Allah sai mu tsaya anan mas'ala ta 46 za a tashi a gobe in Allah ya kai mu na'am <clears throat> alaikum وعليكم السلام to <laughs> <laughs>